ke ba iskanci ba wasu za su iya fassara shi da iskanci ba iskanci ba ne gaskiya nake faɗa ku yi haƙuri ba iskanci ba don kuma na faɗa misali na tabbata akwai ma'aurata wanda ba san da shi ba dalilin da yasa nake ƙara faɗa nake maimaitawa akwai abubuwa masu mahimmanci wanda ba a gaya mana iyayenmu ba za su zo su faɗa mana ba sabida mai sabida akwai yar kunya mu da su amma ke ma fa kokari ɗan littattafan nan in kina samu kina karantawa za ki ga kima kina ƙara kanki wa za ki haɗa magani ɗan magungunan nan ba asiri ba hikin jojon boka ba ɗan magungunan matan nan allah na tuba ki samu melo ɗinki ki samu zuma ki samu madarar ruwa na gwangwani ki haɗa ki yi mixing ki sha to duka duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma ku biyo mu a sati na gaba domin ku ji wani irin mai ne da kuma tsimi ne mace za ta sha ta riƙa gyara jikinta to